Markus Sura ta uku Sai sake shiga majami'a, akwai wani mutum a nan kuwa mai shayayyen hannu, sai suka yi haƙonsa su ga ko zai warkar da shi ran Asabar, don su samu su kai ƙararsa, sai ya ce wa mai shayayyen hannu. Fito nan fili. Ya ce musu, Ya halatta ran Asabar a yi alheri ko kuwa mugunta, a ceci rai ko kuwa kashe shi. amma sai suka yi shiru da ya dudube su da fushi yana baƙin ciki da taurin zuciyarsu sai ya ce wa mutumin miƙo hannunka sai ya miƙa hannunsu kowa ya koma lafiyayye da farisiyawa suka fita nan da nan sai suka yi shawara da mutanen hiridus a kansa yadda za su hallaka shi sai yesu ya tashi tare da almajiransa suka je bakin tekun taro mai yawan gaske kuwa daga ƙasar galili ya biyo shi har ma daga ƙasar yahudiya da urshalima da ƙasar idom da hayin kogin urdin da kuma wajen taya da sidon babban taro ya zo wurinsa don sun ji labarin duk abin da yake yi don gudun kada taron ya marmatse shi kuwa sai cewa almajiransa su keɓe masa ƙaramin jirgi guda saboda ya riga ya warkar da mutane da yawa har ya kai ga duk masu cuta suna dannowa wurinsa domin su taɓa shi. bakakin aljanu kuwa duk sa'ad da suka ganshi sai su faɗi gabansa suna kururuwa suna cewa kai dan allah ne sai ya kwaɓe su ƙwarai kada su bayyana shi ya hau dutse ya kira waɗanda yake so suka je wurinsa ya zaɓi mutum goma sha biyu su zauna tare da shi domin ya riƙa kakensu suna wa'azi ya kuma ba su ikon fitar da aljanu ga waɗanda ya zaɓa bitrus da yakubu dan zabadi da kuma dan uwansa ya yahaya ya sa musu suna buwanarjus wato 'ya'yan tsawa sai kuma andrawus da filibus da bartolomawus da matthew da toma da yakubu dan halfa da yahuza da saminu bukan ani da kuma yahuza iskarioti wanda ya bashe shi sa'an ya shiga wani gida taron ku ya sake haduwa har ya hana su cin abinci da yan uwansa suka ji haka sai suka fita su kwamo shi saboda sun ce ai ya rude malaman attaura kuwa da suka zo daga urshalima sai suka ce ai ba alzabul na ya haushi da ikon sarkin aljanu kuma yake fitar da aljanu sai yesu ya kira su ya ba su misali da cewa ina shaidan zai iya fitar da shaidan ai in mulki ya rabu akan gaba wannan mulki ba zai dore ba haka in gida ya rabu akan gaba wannan gida ba zai dore ba shaidan kuma in ya tayar wa kansa ya rabu ba zai dore ba karewarsa ce ta zo ba mai iya shiga gidan kakkarfan mutum ya washe kayansa sai ko ya fara ɗaura kakkarfan mutumin sa'an nan kuma ya washe gidansa hakika ina gaya maku za a gafarta wa 'yan adam duk zunubansu da kowane saban da suka hurta, amma fa duk wanda ya saɓi Ruhu mai tsarki baya samun gafara har abada, ya yi madawwamin zunubi kenan. Wannan kuwa don sun ce, Yana da baƙin aljanne. Sa'an nan mahaifiyarsa da ‘yan uwansa suka zo, suna tsaye a waje, sai suka aika masa ya je, taro kuwa yana zaune kewaye da shi, sai suka ce masa, ga tsohuwarka da ‘yan uwanka suna neman ka a waje. Ya amsa musu ya ce, Su wane ne tsohuwata da ‘yan uwana? Sai ya waiwai waɗanda suke zaune kewaye da shi ya ce, Ga tsohuwata a nan da ‘yan uwana, ai, kowa ya abin da Allah ke so, shi ne uwana, ita ce ‘yar uwata, ita ce kuma tsohuwata.